ga watan uku da da shida. har yanzu muna cikin sura ta arba'in da uku ita ce suratun zukuru a darasinmu na jiya man tsaya ne a ƙarshen ayata talatin da tara a cikin wannan sura badan Allah ta'ala walan yanfa'akumul yawma iz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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين لما وصف الله تعالى المشركين في الآية المتقدمة يعني عند الله سبحانه وتعالى يصف أنت مشركي آيوين دسك قباتا يصف أنت سو دكان قريوة da rashin zuciya da take kiyaye mana addini ko take kiyaye alfarmar ubangiji da kuma abinda Allah ya kaddara na cewa ba za su imani ba to Allah ta'ala a wannan aya sai ya siffanta su da wasu sifofi guda biyu sifa ta farko makanta mana makafi ne su ba makanta ta ido ba makanta ta rashin gane daidai sifa ta biyu ita ce wato kurmantaka ba su ji kurmantaka na rashin gane gaskiya da amfanuwa da ita gaskiya ɗin sai Allah ala yake da annabi afa ta tusmi usumma. shin yanzu kai ya manzan Allah sallallahu za ka iya jiyar da kurma ma'ana wanda Allah subhanahu taala ya zare ji ba zai iya jin duk wata hujja da Allah subhanahu taala ya kawo cikin littafinsa ba au tahdil umya ko shin kana iya shiryar da wanda yake makao ga tafarki na shiriya ma'ana shin kana iya shiryar da makaho ta farki ma'ana wanda ya makance gabar wato hanya ta Allah shin kana iya shiryar da shi ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa man kana fi dalalin mubin da wanda ya kasance a cikin bata mabayyani ma'ana cikin batan da yake bayyananne ya bata jawabi ba za ka iya ba shi sa malamai suke cewa wannan istifami ne na inkari mana istifami ne na inkari ma'ana abin da ake nufi ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi ba ka da ikon da za ka iya mai da waɗannan kafirai su amfanu da alƙur'ani ta hanyar sauraro da za su yi zuwa ga littafin Allah ma'ana kenan ba za ka iya jiyar da su jiyar wadda za ta yi musu amfani ba abinda ake nufi za su saurare ka su ji me za ka faɗa amma kuma zai musu amfani me yasa saboda Allah ya riga ya ɓatar da su saboda ka ba yadda za a yi duk bayanin da za ka duk iya bayaninka ka iya gamsar da su cewa abinda Allah ya saukan maka gaskiya ne ka iya gamsar da su cewa bin shari'ar Allah ita ce daidai mana shine abinda ake nufi da cewa afa anta tusmi summa istifami na inkari ne ma'ana ba za ka iya ba ka sanya waɗannan kafirai sa amfanu da abin da ka zo da shi ta hanyar saurari daga gurinka ba don komai ba saboda al'amarin ba a hannunka yake ba a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda Allah yake faɗa a wani wurin yana cewa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a Allah yake lalle kai ba za ka iya biyar da waɗanda suke matattu ba ai mutumin da ya mutu ba idan za ka iya bayani ya ji bayaninka to yadda ba za ka iya biyar da matacce da kuma kurma kira ba ai innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a ba za ka iya biyar da matattu bayananka ba haka nan ba za ka iya biyar da kurma kira ba musamman kurman idza wallaw mudbirina idan suka juya baya suna masu tafiya a kaga duk maganar da za ka yi duk kiran da za ka yi ba za su dama suna fuskanta ka ne kana iya nuni da hannu su fahimci mai da su kake su kura ma. to amma tun da sun juya baya sun kama hanya sun tafi ba yadda za a yi ka iya jiyar da su me yasa saboda su waɗannan ba za su hau bar Allah ba domin ba za su taɓa ganewa ba inna sharar du'a kamar da Allah ke cewa ma'ana wala takunu na qalu sami'na kar zama tamkar waɗanda suke cewa mu mun ji abin da ka faɗa amma Allah yake wal ya la ma'una amma su ba sa ji dan mai ba sa ji jin da zai musu amfani kawai sai dai ji kawai da kunne amma ba jin da zai tasiri ba sai inna sharra dawabi inda Allah as-summul bukmul la ya'qilun mafiya sharrin dabbobi ana nufin mafiya sharran alittar da suke tafiya ban ƙasa a cikin 'yan adam da aljanu su ne waɗanda suke asummul buku ba su ji ba su iya bayani baye ne su kurame ne mana kurame ne ba su ji baye ne ba su iya magana Allah ce waɗanda kuma ba su da hankali su ne mafiya sharrin dabbobi a gurin Allah mana mafiya sharrin alitta. mai tafiya da ƙafafuwanta a ban ƙasa waɗannan su ne mafiya sharri waɗanda ba za su ji abin da zai musu amfani ba ba za su iya faɗin abin da zai amfani su duniya da la'ira ba sai dai abin da zai cutar da su to shi sa sai Allah yake da annabi ba za ka iya ba gaba ta biyu sai Allah yake cewa kuma au tahdil umya ko shin kana iya shiryar da makafu shi ma wannan istifami ne na inkari ma'ana ba za ka iya wato shiryar da wanda ya kauce ma hanya ba ga tafarkin Allah madaidaici ba za ka iya shiryar da wanda Allah ta'ala ya makantar da zuciyarsa gabarin hanyar Allah gabarin ganin hanya ta shirya ba ba yadda za a cin da zuciyar ta zama makauniya kaga ba yadda za a yi ka iya shiryar da shi tafarki na daidai ballantana ma har ya gane cewa wannan daidai din kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a wani wurin wa ma anta bihadil ummi an dalalati ai kai ba za ka iya shiryar da makafi gabar wannan bata da suke yi ba ko su bar wannan bata ba dan me ai ba wai idanun ne babu fa innaha la abu absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur yace ai ba makantar da idanun take ba me take makantarwa zukatan da suke cikin kirki to idan zuciya ta makanci ya zama mutum ba zai iya gani da ido na zuciyarsa ba to idanu su ma za su zama makafi ba yadda za a isa ga gaskiya ballanta na gaskiya ce tasiri me yasa saboda in zuciyar ta makance to za ta yi tasiri akan gangar jiki amma in zuciyar tana raye ko gangar jikin akwai makanta babu abin da zai cuta da ita a shi sa manzala yake cewa inna fil jasadi mudgha a cikin gangar jiki akwai ta tsoka idza saluhat in ta gyaru ta rayu sala al jasadu kullu jiki gaba ɗaya zai gyaru wa idza fasada in ta lalace fasadal jasadu kullu gangan jiki gaba ɗaya zai lalace sai ce ala wa iyal qalb ku saurara ita ce zuciya abinda yake nufi in zuciyar ta zama rayayya ko mutum makaho ne zai ga gaskiya zai bi amma in zuciyar ta zamo ta lalace to dukkanin gabbai da ke jiki idanu kunne harshe wato dukkanin waɗannan gabban na jiyar da suka kai da lafiya za sun lalace kenan don me ba za su shirya akan hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala ba shi sa Allah ta'ala nan ya tabbatar ma manzala cewa waɗannan ne ba za ka iya jiyar da su gaskiya balle su ji ba ba za ka iya shiryar da su ta farkin Allah balle su ba saboda me ba su ji sun kurmance makafi ne sun makance gabarin hanyar Allah sannan sai Allah ya ce wa man kana fi dalalin mubin da kuma wanda dama tini ya kasance cikin bata mabayyaniya to wannan dama shi ma ba da za a kai shirye da shi sai ba Allah ka shirye da mu Allah ka tsare mu daga mutuwar zuciya mutuwa ta rashin imani Allah ka tsare na fa ma nabhaban nadika fa inna minhum muntaqimun hmm. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون الله سبحانه وتعالى يتي فإما نذهبن بك Allah ya ce ko dai ko duk sanda muka tafiyar da kai ma'ana ko da mun ɗauke ka baka cikin waɗannan kafiran fa inna minhum muntaqimun tabbas ko baka cikin su sai mun yi mummunan kamo kansu su mana sai mun azabtar da su aw wa alladhi wa'adnahum ko kuma mu nuna maka abinda muka yi musu alkawari na azaba kana raye a cikinsu ka ga wannan azaba ta far musu fa inna alaihim muqtadirun Allah ce saboda hakika mu masu cikar iko ne akan su ko mi wannan ko kuma mi wannan Allah subhanahu wataala a waɗannan ayoyi yana tabbatar da cewa ko dai wato Allah ta'ala ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga tsakankanin waɗannan kafirai mana su ne mushrikan makka mushrikai mutanensa ko Allah ya fitar da shi daga cikinsu ta hanyar mutuwa mana Allah ya dauki rayuwarsa kamun a azabtar da su ko wani mutuwa mana Allah ya fitar da shi daga cikin garin tare da cewa yana raye zuwa wani wuri Allah ya ce to ko dai mai maka wannan ba tare da kaga mummunar makomar da muka tanadan musu ba to ko da haka ne ta faru Allah ce to fa tabbas mu muntaqimuna sai mun yi mummunan kamu a kansu kamu na ɗaukan fansa mummuna a kansu ma'ana ko kana raye ko ba ka raye sai mun halaka waɗannan kafiran babu makawa abinda aiki ke nufi lafazin nazhaban nabika mu tafiyar da kai wasu malamai suka ce abinda ake nufi mana Allah ta'ala ya ɗauke rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamun a halaka waɗannan kafiran to sai Allah yake da shi ko da mun ɗauke rayuwarka kamun a halaka su baka ga ƙarshen yadda su ta kasance ba to fa mun yi alƙawari babu makawa sai mun halaka ko kuma Allah ta'ala ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba ma ya dauki rayuwarsa ba kamar ya zama ya fitar da shi daga garin ya fita zuwa wani guri to ko da dai baya garin amma yana raye a duniya to Allah ta'ala ya yi alƙawarin sai ya halaka wannan shine Ali na farko shi ya sanya za mu ga kuma wannan halin Allah ta'ala ya tabbatar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ni'ima Allah bai ɗauki rayuwarsa ba sai da me ya halaka da yawa daga cikin waɗannan kafirai shi shine abin da aya ta gaba take cewa aw nuriyannaka wa adna ko kuma mu nuna maka abinda muka yi alkawari gare su na azaba ka gani da idanka sanda za a halaka su me yasa Allah ce za mu iya yin wannan ko wannan saboda fa inna alaihim muqtadiruna Allah ce saboda mu muna da cikakken iko a kansu ɗari bisa ɗari ba yadda za a yi iya wato kubce mana ma'ana idan Allah ya yi nufin halaka su bayan ya karɓi rayuwar manzon Allah Allah yana da cikakken iko ya haka idan Allah ta'ala ya alaka su lokacin banza Allah na raye ya ga ƙarshen waɗannan kafiran Allah ya ce duk da aka dai muna da cikakken iko akan waɗannan kafirai ba za su iya gajiyar da mu ba ballantana su kubce gabarin annayenmu ma'ana za mu iya halaka su kamar yadda Allah ta'ala ya ce فإما نرينك بعد الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Allah ta'ala ce ko dai mu nuna maka wani ɓangare wani sashi na mummunan alkawari na azaba da muka yi ma waɗannan kafirai ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi ka gani ido da ido ko kuma mu karɓi rayuwarka kamun wato mu halaka waɗannan kafirai duka ɗaya ne don me Allah ke fa'in na ma alaikal balawu saboda babban abin da ke kanka shine isar da saƙo kuma ka yi ka gama ko kana raye ko ba ka raye a azaba tana iya amsa musu Allah ke wa alaina isa kuma hisabin yana wurin mummuna sau da ko kana raye ana iya musu isabi ko ba ka raye Allah sai ya yi musu isa mana sai ya halaka kuma Allah ta'ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan azaba da alkawarin a badar an kashe waɗannan gaggagaggan kafira sai da aka kashe mutum ɗaiɗaiɗaiɗai saba'in duk wani jingime man allai sai da aka kashe shi wanda kawai bai mutu ba ba a kashe shi wanda bai je gurin kamar abu la'ab babban annabi bai je ba ya ki zuwa badar yana bin wani mutum bashi sai ya tsora masa wannan bashin ya ce sai ya je a madadin saboda tsarin da ƙurisha suke bi shine tsarin da waɗannan hukumomin kuɗaɗe na duniyar yau suke yi su imf world bank paris club waɗannan tsinannun hukumomin su dai irin tsarin da waɗancan suke yi ai su ma sai su baka bashi sai zo kuma su bautar da kai sai ka kori ma'aikata ka zare tallafin kaza ka cire tallafin noma zare tallafin kaza kaza kaza kaza kaza ka bauta ka zama bawa to su ma shawa a lokaci in suka baka bashi ya ma yawa to ka zama bawan wanda aka bawa bashi wanda ya baka bashi yaki yana iya zuwa ya ce sai ka ji kawo su kuma dole ba ka da yancin ka ce ka kaga su ma yanzu ƙasashen namu ba su da yanci saboda mai sun ji sun karɓo ba shi ya masa katutu saboda ka sai da aka yi da shi amma da ake ce ba abin su ba shi an yi za juya su kuma har yanzu an rasa su yi tunanin ya za a yi wai mu daina karɓar bashin nan mana mu dogara da kan ba wannan shi ne ba idan ka auna tsarin tattalin arzikin ƙasashen asiya da afirka ya suka taso ya suke a yau a farko da baya afirka ta fi su karfin tattalin arziki malaysia su singapore da sauran waɗannan ƙasashen da kasashen mu na afirka gaba da su suke nesa karanta tarihi amma yanzu ba malaysia najeriya ce ta bata irin kwakwan manja yanzu duk duniya malaysia ita ce ta fi kowace ƙasa exporting ɗin kwakwa ma'ana manja mu ba mun zama kurar baya saboda ba gina tattalin arzikin ne mu ba kawai mu yi mulki mu tara abin duniya ba talakan ne gaba ba kawai a yi mulki to abu jahil ne abu lahab ne kadai kaga shi ma abin da ya sa bai je ba zalunci ya bi yana bin wani bashi ya tilasta shi ya je a madadinsa amma ba haka ba su abu jahal su umayyatu ibnu abi abin nan uqba ibnu mu'ayyid ibnu abi ibnu mu'ayyid da da da irin su utba ibnu rabi'a walid ibnu rabi'a al-walid ibnu utba duk waɗannan jigajigan ƙurashen sai da aka shi gaba ɗayan su da aka shi kaga Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama makomash tun yana da kuma dama Allah ya faɗa yake mumi fa inna alaihim muqtadiruna mu dama masu cikar iko ne a kansu kuma sai Allah ya nuna iko domin tun ana zuwa filin badar manzon Allah ya dinga nuna guri ce nan za a kashe Abu Jahl nan za a kashe wani nan za a kashe wani daidai nan za a kashe wani Allah da masu yake duk inda annabi ya nuna babu wanda ya tsallake inda aka nan alfashi. kaga Allah ya nuna wa annabi makomar waɗannan kafirai tun yana raye ya gani saboda dama Allah ya ce mu masu cikakken iko ne a su waɗannan kafirai din na fastamsik fastamsik fastamsik billabi أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله تعالى سيجد النبي فاستمسك كوي كريئي بالذي أوئي إليك كيرو أودا أبن لأكي مكواحي ma'ana ba ruwanka da maganar ko kaka damu mun halaka waɗannan kana raye ko ba mu halaka su ba wani kai da ka dama abin da ke kanka isar da sako ka isar mu kuma tuhuma da kamu da isabi a hannun mu yake mu za mu inda Allah saboda haka abinda Allah ya umarce shi kawai ya yi riko da shi sai Allah ya ce fastabsik kawai ka yi riko da wato billadi iya ilaika da abin da aka yi maka wahayi shi al-imam ibnu ashir yake cewa lamma hawwana Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma yulaqi min shiddati hirs yayin da Allah ta'ala ya nuna wa manzon Allah ya sassauta wa kansa dangane da abin da yake fuskanta na damuwa da tsananin kwaɗayin sai waɗannan kafirin sun yi imani sannan Allah wa wa'ada'u an-nasra alayhi ya yi masa alkawarin zai samu nasara a kansu Allah ce kar damu don ba su imani sai Allah ta'ala kawai ya ci gaba da yi masa bayanin ya tabbata kawai akan addininsa da littafin da Allah ya masa wa'ayi kada wani abu na damuwa ta dame shi wancan kin bin Allah da waɗancan kafirai suka Allah ya ɗauki gabarai shi zai maganin abu na zai kawai shi sa Allah ya ce sik ka yi ruku ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama billadhi uhiya ilayka da abinda aka yi maka wa'ayi shine alqur'ani mai girma ma'ana ka rike alqur'ani mai girma gangan ma'ana kamkam gamgam ka rike shi kada ka bari wani abu ya sauɗe ka gabarin shi alqur'ani dan misali ce innaka lallai kai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ala siratin mustaqim kana kan tafarki ne madaidaici saboda haka tunda kana kan tarbar Allah saboda haka yi riko da alqur'ani kai aiki da shi kamar yadda Allah ta'ala a wani wurin yake cewa wa inna ma'ana innaka ala al-haqqil mubin Allah shi lallai kai kana kan wani gaskiya ko wata gaskiya wadda take bayyananniya a wani ruma yake yasin wal qur'anul hakim innaka lamina al-mursalin a ina ala siratin mustaqim kana kan turba wadda take madaidaiciya saboda haka ya riko da addinin Allah ya riko da alqur'ani kada ka damu da dimmi zai zai wannan aya tana nuna mana idan har masu imani mummunai za su yi riko da littafin Allah gam gam su bi umarnin alkur'ani sau da ƙafa su shiryu da shirya ta alkur'ani cutarwar kafirai da cutar masu cuta da ƙwarzabar masu ƙwarzaba ba zai cutar da su ba suna farawa za su ta yi amma ƙarshe dai Allah zai gama da su wannan shi ne ƙa'idar ubangiji in ka ga musulmai an yi nasara an yi galaba a kansu kuma maƙiya Allah to ba su yi riko da littafin Allah da kyau ba sun ajiye umarnin Allah sun ajiye littafin Allah to wannan kuma Allah ba zai taimake su amma muddin za su yi riko da littafin Allah su yi riko da addini to sai Allah madaukakin sarki ya daga darajar su shi sa sai na umar yake cewa mu al'umma ce da kaskantattu ba kowa ba Allah ya ɗaga mu da musulunci sai ce duk sanda muka nemi ɗaukaka da wani abu ba musulunci ba sai Allah ya wulakanta mu ashe abu ɗaya ne zai ɗaga darajar musulmi a duniya shine musulunci idan ake musulunci kuma shine littafin Allah in ya riko da littafin Allah to zai tsira zai samu ɗaukaka zai gagara in ya ajiye littafin Allah ke shi sai da Allah ya yi shi sanya Allah ta'ala a nan ya ce fastamsik zai uhiya ilaika. ka yi riko gamgam da abin da aka yi maka wa'ayi innaka ala siratin mustaqim saboda lalle kai ya manzan Allah sallallahu alaihi kana kan turba wanda take madaidaiciya ma'ana kana kan hanyar Allah sai Allah ta'ala ya wa innahu la dhikrun lallai tabbas wannan alqur'ani daraja ce gare ka wa liqaumika da ma mutanenka wa sawfa tusaluna kuma da sannu wata rana sai an yi muku tambaya akan wannan ni'imar da Allah yi lafazin wa innahu damirin zai koma zuwa ga alqur'ani me yasa saboda ai Allah a baya ya ce fastamtik billazi uhiya ilayka kai riko da wannan littafin da aka yi maka wa'ayi kaga sai aka ce wa innahu ma'ana shi wannan littafin da Allah ya yi maka wa'ayi na alqur'ani la zikrun laka ma'ana daraja ce daukaka ce gare ka lafazin la zikrun laka akwai fuska biyu wurin malaman tafsiri wasu malaman suka ce wa inna'u la dhikrun laka ai, wa inna'u na sharafun laka lalle wannan alqur'ani daraja ce ɗaukaka ce gare ka ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa haka nan daraja ce ɗaukaka ce ga mutanenka mana ƙorai sha'awa wannan alƙur'ani ɗaukaka ce daraja ce gare ma'ana da ƙorensu ko larabawa ba a san su da wata daraja ba suna can a baya amma dalilin alƙur'ani Allah ya ɗaga matsayinsu ya ɗaga dalilinsu shi ne ake nufi da wa inna ula zikirun laka na shi wannan alƙur'ani ya zamo kenan ɗaukaka ce gare ka wali ƙaumika da mutanenka ƙurai shawa da sauran ma larabawa da suka bi ka wannan shine abin da Imamu tsabari da wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai masu magana ta biyu suka ce wa innahu la dhikrun laka lalle shi wannan alqur'ani wa'azi ne gare ka tunatarwa ne gare ka wa liqaumika da kuma mutananka to anan sai zama a wannan tafsirin qaumuka anan ana nufin al'ummar ka gaba ɗaya da larabawa da waɗanda ba larabawa ba mana al'ummar da Allah ya yi kuka zuwa gare shi kuma ya Allah ya ku annabi ne zuwa ga duniya ba ke daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira saboda ka anan a tafsirin wa innahu la dhikrun laka lallai wannan alqur'anin wa'azi ne tunatarwa ne gare ka sai zama wani ƙaumika da mutanenka ana nufin al'ummar da Allah ya yi kuma zana gare su mana duniya baki ɗaya ke amma a tafsirin wa inna hula zikirun laka lallai shi wannan alƙur'ani daraja ce da ɗaukaka gare ka wali ƙaumika ana zai zama mutanenka iya larabawa da ai ba kowa bane su amma dalilin ƙar'ani Allah ya ɗaga mai ya ɗaga wato matsayinsu wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malaman tafsiri wasu kuma cikin malaman sai suka ce duka biyan alkur'ani ke nufi domin ayar da za ta ɗau duka halaye biyu mana wannan alkur'ani la zikirun laka daraja ce gare ka ɗaukaka ce gare ka sa'annan kuma a lokaci guda wa'azi ne tunatarwa ne gare ka kuma duk ƙur'ani ne waɗannan abubuwa a lokaci domin a lokaci guda ƙwar'ani kan iya ayace guda ɗaya za ta sauka amma tana iya tasiri nau'i biyu a lokaci guda ga mai imani ke tasiri ya ƙara imani ga kafiri ya ƙara kafirci kuma aya ɗaya ce wa idza ma unzila suratun kulu ayyukun za ta zadatu hadhihi imanin فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كما تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون kaga shi kenan nan ma ayar za ta iya ɗaukan kuma abubuwa biyu nan ta ɗauki abu ɗaya da kishiyarsa nan kuma ta ɗauki duka abubuwa guda biyu shi wannan ƙur'ani daraja ce gare ka da mutanenka ƙurishawa sannan wannan alƙur'anin wa'azi ne gare ka da sauran al'ummar duniya baki ɗaya duk wa'azi ne gare ku shi sa Allah ta'ala ke laqad anzalna ilaykum kitaban fi dhikrikum hakika mun saukar muku da wani littafi a cikin littafin fi dhikrikum a ciki kaga nan ma zai dau fuska fi dhikrikum ai fi sharafun lakum a cikin sa akwai daraja gare ku fi a cikinsa akwai wa'azi da tunatarwa gari wannan shine abin da alqur'ani yake shi sa Allah yake kitabun anzalnahu ilayka mubarak littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka wanda ke tattare da tarin alkhairai dan me Allah liyadabbaru ayati domin mutane su tadabburin ayoyin Allah shine sahararo ma'anonin su fa'idantu da ilimi su samu rayuwa ta zukata walli ya tazakkara ulul alba kuma masu hankali su samu wa'azi da cincinci kaga kenan Alƙur'ani yana da wannan daraja dalai ce wa saufa tus'aluna kuma da sannu sai Allah ta'ala ya muku tambaya dangane da alƙur'ani to wace tambaya za a yi malaman tafsiri na da magana biyu a nan wasu suka ce abinda ake nufi tus'aluna anil amali bima fi mana wannan qur'ani daraja ne ko wa'azi ne gare ku da kuma mai mutananka kuma da sanu sai Allah ya muku tambaya sai suka ce sai an muku tambaya dangane da aiki da qur'ani shin kun yi ko ku ba hmm. shin kun yi aiki da qur'ani ko ba ku ba in an yi mutum ya tsira wanda bai yi ba ya shiga bala'i wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadha alqur'ana mahjura kaga wanda ba sai yake da qur'ani sun kaurace masa sun yi wa sai suka ce abinda ake nufi wa sun ku tusaluna da sanda za a tambaye ku dangane da aiki da qur'ani shin kun yi ko ba masu magana ta biyu suka ce wa saufa tus'aluna da sannu za a tambaye ku dangane da me su kuma suka ce tus'aluna an shukurin lahi an ni'matul qur'an za a tambaye ku dangane da shin kun gode ma Allah akan ni'ima alqur'ani wannan ni'ima da Allah ya baku ta alqur'ani kun gode ma Allah akai to idan mun kalli waɗannan ma'anonin za mu iya cewa suna iya zama abu guda ka tattare suka ce duka biyu domin alamar ka gode wa ni'imar alƙur'ani da Allah ya saukar ga wannan al'umma ba godiya ne aini a baki ba akwai godiya kan harshe ta hanyar ne yi wa Allah godiya akwai godiya da mai gabbai akwai godiya a zuci kaga kenan ta kunshi ne aiki ya kunshi kai sujada ga Allah ka girmama Allah ka tafi inda Allah yake so ka je ya ganka inda yake so a ganka kar ya ganka inda baya so a ganka wannan duk sun kunshi godiya kuma su ne a yi aiki da ƙur'ani shi sa kenan za ka iya haɗe su duka biyan su ba da abu guda ɗaya wa saufa tus'aluna da sannu za a yi muku tambaya shin kun yi aiki da Alƙur'ani? shin kun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da harshen ku daga fanku akan wannan ni'ima da Allah ya muku ta alƙur'ani sai ko ba ku ba wanda wannan kuma rashin yin wannan godiya zai jawo kuma Allah ta'ala ya azabtar da bawan da ya haɗu da irin wannan ni'ima amma bai gode ba Allah Allah ka ce shi na'am واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله سبحانه وتعالى يقول واسأل ka yi tambaya ka tambayi man arsalna min kabli kamar rusuli Allah ce ka tambayi waɗanda muka aiko su gabaninka daga cikin manzanninmu Allah ce tambaye su ka tambaye su me zai tambaya Shi ne a ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu shin su mun sanya wasu alloli koma bayan Allah da muka ba su umarnin a bautata musu ballantana waɗannan kafiran su nemi a yi bautar gumaka kuma su kafe a kai in kana so ka samu tabbaci tambayi waɗanda wato muka aiko gabaninka shin a cikin abin da muka yi musu wa'ayi akwai inda muka taɓa ba da dama a bautata ma gumaka a matsayin ababen bauta jawabi ba taɓa yi ma'ana kenan kamar Allah yana cewa was'al kai tambaya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayi ar-rusul manzanni alladhina arsalnahu ila aqwami wanda muka aika su zuwa ga mi mutanen su min qablika gabaninka hal shara'ana shin mun shar'anta musu cikin abin da muka yi musu wa'ayi wa amarna ko shin mun umarce su cikin abin da muka saukar bi ibadati alihatin min dunir rahman shin mun umarce su da bautar wasu alloli kuma bayan Allah jawabi ne ba mu taɓa ba da wannan umarnin ba dukkanin annaba abu ɗaya suke kira zuwa gari shi a mutunta Allah wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jtanibu at dukkan manzanni a babun aƙida abu ɗaya a bautata ma Allah a guji bautar waninsa inda suke bambanta a babin shari'a wani shari'arsa takan zo ta shafe ta wani kamar da wata daga cikin shari'ar injila ta shafe wani daga cikin shari'ar attaura wani ohilla lakum ba'adan nabi harrima alaikum haka annabi isa gaya ma banu isra'il ma'ana akwai abinda da attaura ta halatta sai ce to injila ta zo kuma da aka bani zan halatta muku wani sashen abin da aka haramta da qur'ani ya kuma sai zo da wata shari'a da ta saba ma abin da taura da injila ta zo da shi amma babin aƙida abu ɗaya ne a bautata ma Allah shi kaɗai a guji bautar wani Allah subhanahu wata'ala ma'ana kenan wannan aya tana gaya ma manzon Allah ne shin ma'ana ka tambayi waɗanda suka gabace ka cikin manzanni sai malamai suke cewa mai ake nufi da ya tambayi waɗanda suka gabace shi cikin manzanni wasu malamai suka ce abinda ake nufi ka tambayi al'ummatan da suka gabata waɗanda aka ba ma littafi shin a cikin littattafan da aka ba su akwai inda Allah ya shar'anta abauta ta ma wani Allah ina manzo Allah ya tambayi ahlul kitabi ya tambayi yahudu ya tambayi nasara shin a shari'ar su akwai inda Allah ta'ala ya ba da dama a bautata wa nan Allah jawabi ba wannan zai zama kamar yadda Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika idan ka kasance cikin kokonto dangane da abin da aka saukar gare ka yake tambayi waɗanda ya ƙara unar min ƙablika waɗanda suke karanta littafi gabaninka ka zai tambayi ahalin kitabi ke laƙad akan haƙƙu min rabbika hakika gaskiya ta zo maka tabbaci daga ubangiji cewa Allah kaɗai za a bauta wasu malamai suka ce a fasalin ladina wato suka ce kai wasu alman arsalna min qablika min rusulina suka ce tambayi manzanni sai suka ce a ina za a yi tambaye sai suka ce ya tambaye su ma'ana lokacin da ya je mi'iraji ai ya haɗu da ya je isra'i da mi'iraji ya haɗu da wasu daga cikin masu sai suka ce ana nufin ya tambaye su ana amma magana ta farko ita malamai suka fahimci jayarwa cewa wato ya tambayi su waɗannan ma'abota littafi musamman wannan tafsirin waccan ayata wato suratu yunus ko tana goyon bayanta in kun tafi shakkin min ma fasalin Ladina. Ya tsara yaqra'una alkitaba min qablika shi sa Allah yake cewa shin akwai wata shari'a da muka shar'anta cewa abota ta ma wani kuma bayan Allah jawabi babu wannan aya malamai suka ce tana nuna mana hujjar karɓar hadisul ahad hadisul ahad hujja ta ina annabi sallallahu alaihi wasallama an ce da shi ya tambaya ya tambayi waɗanda aka aiko su kaga kenan idan ya tambayi wani cikin ma'abuta littafi kuma ya tabbatar da gaskiyar abin da ke cikin littafi ya halatta kina a ɗauki wannan magana ta sa aiki akan haka kenan a dusun hujja ne domin idan wani cikin ma'abuta littafi zai faɗi gaskiya a gamsu da ita to ashe wani daga cikin musulmi idan ya rawaito wanda yake adali ne gaskiya in ya rawaito ruwaya wadda take ahad min babu aula a karba me hadisin ahad shine hadisin da bai cika sharuɗan ce kuma hadisi ce shine ma rawa'u jam'un an jam'in تحيل الآدة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب shine hadisin da tarin jama'a suka rawaito daga tarin jama'a wanda jama'a ba zai taɓa yi wa a kan ƙarya ba wani shi ce mutawatir yana iya zama lafzi ko ma'ana lafzi ya zama da lafazin da ma'anar haka duka wannan jama'a ta rawaito kamar wancan hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar duk wanda ya mun karya da ganga ya tare da mazaunin sa Abuja wannan hadisi sahabbai sama da saba'in ne suka rawaito shi saboda ka jama'a ta rawaito daga jama'a kuma da lafazin da ma'anar ko kuma mutawatirul ma'anawi wanda yake mutawatiri a ma'ana banda lafazi kama hadisin shafa akan hufi Hassan al-Basri ce sahabbai saba'in sun karantar da ni manzala na shafa akan hufi kaga iya Hassan al-Basri ya ji hadisin daga mai bakin sahabbai saba'in. amma me da ma'anoni daban kamar hadisin azabar kabar duk waɗannan hadisai ne mutawatiri to hadisi a hadu wanda ba mutawatiri bai cika wannan sharuɗan ba ne ya kasu gida uku akwai mashhur ne hadisun da mutum uku suka rawaito ne mashhuri Ƙarƙashin mashhuri akwai wani wanda malamai ke cewa mustafid wasu na cewa mustafidi ya bambanta da mashhur wasu na cewa da abu ɗaya sai hadisi azim wanda mutum biyu ne suka rawaito ko da ɗabaka ɗaya ce ko da ɗabaka ɗaya ce yanzu kawo misali hadisin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi sai nasu ma'in. za ga anas ya rawaito abu hurairah ya rawaito cikin sahabbai sa'annan shi kuma garibi shine hadisin da mutum ɗaya ya rawaito cikin sahabbai ko da ɗabaka sahabbai shi ma ya kasu gida biyu akwai garibul mutlaq akwai garibi an-nisbi mutlak ya zama tun daga tushen sanadin zuwa ƙasa mutum ɗaya ne ya rawaito kama hadisin innamal amalu bin niyyat gaba ɗaya sabai umar ne ya rawaito shi umar ibn al-khattab shi kaɗai kaɗai ce da ruwaya wannan hadisi amma zai saboda mai adali ne ya rawaito hujja ne kuma hujja bane hujja ne shi ma kuma umar wanda ya samu ruwa da shi shine alqama ibn wakas al-layth shi ma alkama wanda ya rawaito shine Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi shi ma wanda ya ruwa daga gurin sa shine ya ai ibn Sa'id al-Ansari suna kaga mutum ɗai ɗai ɗai ɗai har zuwa har zuwa Umar daga bayan ya ai ibn Sa'id al-Ansari ne tarin jama'a su kai ruwa suna ka wannan shi yake cewa garib al-mutlaq sai nisbi wanda zai zama a wata tabaka ce za a iya samun mutum daya ruwa kamar hadisin bai'ul wala wajibat abdullahi ibn dinar ne kaɗai kaɗai ta da ruwa ruwayarsa daga abdullahi ɗan kuma to wannan shi yake ce mami kabarul ahad kenan wannan wannan aya tana nuna shi ma ahad labari daga hannun mutum ɗaya adali mutumin kirki mai gaskiya hujja ce za ka za domin ga annabi ya ce tambayi fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika alqur'ani ya faɗa wasan man arsalna min qablika min rusulina shi kenan idan mutum ɗaya cikin ahalin kitab zai bada labari a karɓa to cikin musulmi mun ba auna kuma cikin ahalin kitab ai ɗaya ya bada labari lokacin annabi kuma annabi ya karɓi labari saboda ne saboda labarin gaskiya ne qur'ani ya tabbatar hadisi ya zo wani malami cikin malaman yahudawa ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihaini yace ya manzo Allah inna Allah yace Allah madaukakin sarki ranar lahira as samawati fi isbu'i zai sanya samai gaba ɗayan ta dan yatsa wal ardina fi isbu'i asai a dan yatsa yace mutane dan dan yatsa bishiyoyi koramai duka sai Allah ya ce malik ni ne cikakken mai mulki aina mulukul ardh ina masu mulkin duniyar yana faɗin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya har ruwa yake fada ika rasulullah wasallam tasbikan wata ruwa ya ce Allah ranar la'ira zai wa ƙasa damƙa guda sammai kuma zai nan da ita a damansa sai ce ni mai cikakken mai mulki ina sauran masu mulkin duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya kamar da Abu Hurairah ya rawaito yake yana gaskata wannan malamin Yahudawa kaga ya faɗi gaskiya ne shi za a gaskata shi kenan labarin sa karɓar ɗaya ne tare da shi kadai ne amma saboda mai gaskiya ya faɗa sai manzo Allah ya karanta wacce aya wa ma qadarullah hatta qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati mafwiyatun bi yamini akan haka kenan idan mutum ɗaya adali ya rawaito hadisi ko da hadisin ahad ne hujja ne za a karba a aiki da shi kenan wanda ke cewa hadisi ba hujja bane? Dan tatsi ne kaga kenan wannan ya nuna jahilcinsa domin ga abin da ƙur'ani ya faɗa a tambayi ma waɗancan a samu labari shi kenan idan an tambaye su suka ba da labari na gaskiya za a aiki sai ba idan ba labarin gaskiya suka faɗa ba shi shine sai su shiga cikin kuma in ja'akum na ba'in fata fatabayyan kamar me kamar sanda yahuda suka kawo wata da wani sun yi zana a cikinsu suka kawo su gaban annabi ana kawo su annabi sai mai ko karanta a littafin ku dangane da jefe masa danya sai suka ta ya manzala kawai bulala ake musu a shafa musu shuni a kewaya da su gari ana musu ciwo ka zo wannan labarin da suka kawo saboda ƙarya ne abdullahi ɗan salam yana gefen annaba zaune sai ce ƙarya kuke saboda shi ya san a taurar sai ce fa a tube taura ku kawo a taura wata a ku karanta sai suka ɗauko a taura da aka zo sai suka buɗe gurin sai ɗaya ɗora hannunsa a kan ayar da ta ce a gefen mazinata a taura sai karanta ayar bayanta da ya zo kanta sai ya tsallake sai karanta ta gabanta sai wani ɗan salam yake daga hannunka yana ɗaga hannu sai ga wannan aya sai suka ce iya eh, manzala akwai aya ji game da lafiya sai annabi ce kuji kuji kuje sai aka ji aka jefe to kaga anan da yake ƙarya suka faɗa to anan ne dole in ja akun fasikun bi naba'in fatabayyana amma in gaskiya mutum ya faɗa to maganar su hujja ce akan haka hadisul ahad hujja Sau haka mutum ba zai zai ce a tsohai hadishin ba mu san daga ina zo ba wani ne kaza kaza ya rawaito daga wani sai ce tun qur'anin ma daga ina zo shi ma wani ne ya ji daga wani har ya zo gare ka ko kai da kake karin hadisi qur'anin daga bakin annabu ka ji tsakaninka da annabu hula nawa ce ba iyaka saboda haka ma'ana akwai ja'ilci mutum ya ce ba zai wato yi aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan aya abu nabi tana nuna mana ashe asalin addinin nasara tauhidi ne babu shirka babu ne shirka sannan tana nuna abinda annabi isa ya karantar tauhidi ya karantar bai karantar da inna laha salisu salasa ko inna laha huwa al-masih ibn maryam bai koyar ba me yasa saboda Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina suwaye qablahu annabi Isa annabi Musa da sauran annabawa da suka gabace su annabi Ibrahim kenan ashe annabi Isa tauhidi ya karanta kenan wannan shirkar shigo ita aka aure shigo da ita aka cikin addinin amma asalin addinin menene ta Allah ne a bauta ta ma Allah shi kadai kuma abinda annabi Isa ya tabbatar kenan kuma zai tabbatar gaban Allah ranar lahira idan aka ce anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah yace qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi Ne? a ni'budullah rabbi wa abu bauta ta ma Allah ubangiji na ubangiji ashe kenan da'awar Allah ta Allah mata Allah uba wannan daga baya wasu suka shigo da shi cikin addini da'awar cewa annabi Isa dan Allah ne ko Allah ne shi ma shigo da shi akai amma asalin addinin annabi Isa shine a ta Allah shi kadai da bauta a yadda annabi Isa bawan Allah ne ko manzan Allah ne ba dan Allah Don me wannan ayyata ta ishara was'al man arsalna min qablika min rusulina tambaye su shin a cikin abin da muka saukan musu akwai inda Allah ya shar'anta abota wasu alloli kaga kenan babu cikin al ashe kenan abin da Allah ya shar'anta wa Annabi Isa a cikin Injila abota ta Allah shi da Allah ya shar'anta Annabi Musa a Taura abota ta Allah shi ina fata gani kenan asalin dukkanin waɗannan shari'o'i tauhidi ba inda Allah ta'ala ya ba da dama a shirka ina fata gani na lokaci ya to Allahu a'lam to a jiya an samu tallafin marayu naira dubu goma sha biyu da ɗari da talatin allah